studio kalangu kuke saurare a daidai wannan lokaci mamma da ne dauke da labaran amma da farko ga muhimman kanan nasu Nijar ta sanar a rubuce kuma a hukumance da ficewarta daga kungiyar Sidiyawo a ranar jiya a cikin wata wasiƙar da ta aikewa kungiyar shiyar Abuja da kuma cibiyarta da ke birnin Yamai. wasu mutane dauke da makamai da ba a tantance su ba sun kashe magajin garin karamar hukumar karkara ta dabaga a ranar jiya akwai mu da karin haske a cikin shirmu na musamman je da ku a cibiyar koyar da ayyukan hannu da ke tesawa cfm To madalla yanzu ga labarin naku ɗaya ina bin ɗaya. Nijar ta aiki a rubuce da janyewarta daga cikin kungiyar yawo ta hanyar wata wasiƙa a ranar jiya zuwa ga kungiyar shiyar. Hukumomin Nijar sun aika a ranar jiya 29 ga watan Janairun shekara ta 2024 da wasiƙa a hukumance da ke tabbatar da janyewa daga ofishin yawo da ke birnin Yamai da kuma Abuja. ranar Lahadin da ta gabata ne kasashen Burkina Faso, Mali da Nijar suka sanar da a lokaci guda guda da janyuwarsu daga kungiyar inda suka yi allah wadda da yadda kungiyar ta kauce daga manufofinta na tushe domin ya takunkumi ga al'ummomin kasashenta tare da hannun wasu kasashen yammacin duniya. Nijar da Mali da Burkina Faso sun kafa wata kungiyar da ake kira Alliance de Zeta du Sahel IOS domin fuskantar kalubale da dama. Ali Tunkara daraktan zartarwa na cibiyar nazarin tsaro da kuma dubarun yaƙi a yankin Sahel da ke Bamako ya taɓo batun yadda ƙasashen za su fuskantar waɗannan kalubale a cikin rahoton Tanar Fudai Ahmed. Euh, Raunin wannan haɗakar ƙasashen uku shine ba su da ƙarfin samar da kuɗaɗe ba su da ƙarfin haɓaka noma. Sannan idan ana son samun haɓaka ayyuka a yankin Lipta ko Gurma, a wuni zai ci miliyar ɗaya na sefa ga ƙasashen uku. Alhali an san ƙasashen uku a yanzu suna da matsala wajen samar da kuɗaɗe, wanda idan aka duba za a ga cewa lalle shi ne silar rashin tsaro da kuma rashin daidaito da kuma batun zaman kashe wando ga matasa, wanda abubuwa ne da sojojin da ke mulki a ƙasashen uku ba su da hali saboda kasashen ƙasashen uku sun fi samar da kudaden tallafi ne daga abokanin hulɗa. Yanzu har suke samun lokacin samun waɗansu abokanin hulɗa da za su maye gurbin na farko za a samu gibi na ci gaba. An kashe magajin garin karamar hukumar karkara ta Dabaga yankin Agadas a cikin daren ranar jiya zuwa yau a gidansa da ke kayan Buguhul mai nisan kilomita 40 daga Agadas. Aika-aikan wasu mutane guda uku dauke da makamai da ba a tantance ba suka aikata shi a cewar Ekuru Bazo wani mazaunin ƙauyen ɗaya daga cikin maharan ya shiga hannun jandarma da ke Dabaga a cikin rahoton Musa Mamman. Mutane uku ne suka zo ɗayan ya harbi magajin garin a ƙasan cikinsa, sai magajin garin ya kira ɗaya daga cikin 'yan uwansa domin su kai shi a asibitin Bowa. Mutumin ya zo ya ɗauki magajin garin, ya yi ta ɗauki ba daɗi da bandunawan da suka harbi magajin garin ya ajiye bindigarsa ya haye bisa wani uwa ice bayan haka ne mutanen garin bohol suka ɗauke suka damka shi a hannun shandarmomi na dabaga sun zo neman motar magajin garin ne ba su ma taɓa motar ba sun tambayi dai a ba su makullan sun yi harbi kansa sai sauran suka gudu A nan farma ƙanana 'yan mata na zama ruwan dare ga duniya da kuma ta da hankali ga kuma matsalar tsaro da yankin ke fuskanta yayin yara da dama ne ba su bayyana matsalar gaban hukumomi. Madam Malam Sule Hadiza, daraktar bunƙasa ci gaban ɗaya mata da yara ƙanana na kira ga uwayen yara da su rika bayyana ɗiyansu idan sun fuskanci wannan matsala a cikin rahoton Maina Abdullahi. abin da ya shahi taɓarɓarewan yanayin tsaro ne na wannan jihar tamu shine ya ka duka yawanci abubuwan nan suka yawa kira na dai babba shine wannan matsala in ta faru kamar misali ka ɗauki ka in viol wannan abin da ake ce ma fyaɗe kenan aka same shi abu ne wanda bai kamata ba a zamna a rihe a riƙa ɓaɓɓoyewa a samu a zo gidan likita tunda abu ne wanda in ya huce kwana uku nan kenan wanda aka ma abin yana iya ɗaukan cutan kanjamau yana iya kamuwa da ciki yana iya ɗaukan cututtuka da wancan mutumin yana da shi yasa ake ta da daga zarar abin nan ya faru ka a rihe a zo gidan likita irin wannan abubuwan da ake cewa a rihe a rihe shi yake ba ma wasu ƙarhi suna ƙara yi kenan duk wanda ya irin wannan abin in ana kama shi ana rihe shi yana sawa kenan saura ma wanda suke yi a boye ko suke da niyan yi su hasa abu ne wanda ba abin kirki ko a addinance an sani to daga yankin difa sai mu je yankin maraɗi da cibiyar kiwon lafiya ta gindawa da ke taisawa a matan birane da ma matan ƙauyuka suke zuwa akai-akai a a cewar aishatu shebu ungozuma kuma shugaban cibiyar ta ce haka na da nasaba da waye kai a cikin rahoton habiba ahmed E a nan gidan likitar Gindawa kam mata na zauwa haifuwa. Ba mu da wata matsala, amma a dacin ana samun masu haifuwa a gida. Amma yanzu ana waye musu da kanu a matakai daban-daban. Da farko tun wajen awon ciki ake nuna wa mace illolin da ke cikin ta zauna gida ta haifu. Misali rashin jini ko mahaifarta ta ki faɗowa ko rasuwar jaririn ko su ma kansu matan sukan iya rasa rayukansu idan jini ya ki tsaya musu. tun da wani sa'in kame a ɗauko mace a kawo ta likita komai kan iya faruwa musamman ma wasu basu ma san kalar jinin da ke gare su ba kenan muna waye musu da kanu akan irin waɗannan matsalolin tunda ita matsala ba a san daga ina ta kan iya tasowa ba idan ma ta taso idan mace ta san kalar jininta ana iya yi mata ƙari cikin sauki yanzu kan mata sun gane mazan ma haka kuma ana ci gaba da wayar musu da kawunan su don ma in baku misali yanzu kowane wata mukan iya karɓar haifuwa sau ɗari da da hamsin biyu a nan gidan likitar gindawa iya dawa. Matan da suka rasa mazansu da waɗanda suka rabu da mazan nasu na fuskantar matsaloli da dama a Ningimi domin biyan bukatunsu da na ɗiyan nasu. Matsal da ke tada hankali in ji Zainabu Ali wata mace wakiliya a cikin rahoton Maina Abdullahi. a matsayinmu na rele muna yawo cikin gari muna gani mata sai a sake su a bar su da yara wani yana da ɗashi da wani yana da bakwai wani yana da takwas mace tana yawo ba ta da gidan kanta ko gidan haya ne a tashe ta nan a tashe ta nan gaskiya bai kamata ba kuma yaron ka sai ya yi girma ya isa wani abu kai kake nuna kai uban shi ne kuma daga baya can uwa ta sha wahala gaskiya suna shiga mugun yanayi me mugun yanayi mace ba ta da gurin da za ta tsuguna ga yara saboda Allah wannan abin ya kamata a tallafawa wa mata matsalan amma babba mace he ta je ta nemo ta zo ta ba yaran nan suna zaune a gida yaro yana ta kuka ma lokacin matar kamin ta je ta dawo ta samu abin da yaro zai ci yaro ya ga labaita kuma ga tsadar rayuwa yanzu yanda aka shiga ni ina kira ga wannan bangarori da Allah a gano inda matsalar take a gyara ta ko a gun mata ko a gun maza saboda mata suna shan wahala a ƙauyen bauɗe ta kuma wato a ƙaramar hukumar tesawa ayyukan samar da kuɗin shiga na sanya mata cikin farin ciki na wannan ƙauye game da halarta su akai-akai ga harkokin iyalansu yahya halidu wani magidanci na kira ga maza da su tallafa da rakiyar matansu cikin waɗannan ayyuka ci gaba ne eh kuma muna ta ba da goyon baya ɗari bisa ɗari eh kamar ga masu jahilcin abun ba eh amma wanda baya da jahilci to alhamdulillah ya san ina akan hwa wasu ba su gane ba ko ina aka yi ba ba amma ka san mu maza yanzu muna da wata yar kasawa kenan eh. yanzu matan suka dan himu kokari wajen gas kenan matan kuma su suka himu ɗayoci yanzu lalle suna kulawa tun da dan abun nan da suka samu yan riba nan da suka samu suna taimaka ma kai har mu matan suna taimaka ma kuma suna taimaka ma yara kuma bangaren likitan ma alhamdulillah ana ta yi bakin kokari da bangaren goyon nan da wajen masu shayar wannan zuwa masu yunkunan nan duka dai alhamdulillah kira Niki da yan uwana maza su yi ma Allah su ma annabi a kori wannan jahilci a 'yan shekarun baya nan kudaden da ofishin magajin garin mene ruwa ke karba bai taka kara ya karya ba ya kai kashi goma cikin ɗari haka na kasance wata matsala babba ga ci gaban karamar hukumar inji sakatare janar ɗin komin ɗin ba mai lawan grema ya yi wa idrisa mamman ƙarin bayani lallai yanzu jangalin da bai shiga abin da muka samu bai kai ba kashi goma a cikin dare kamar yadda ya kai shekara biyu zuwa uku yanzu akwai wasu manyan siyasa su ce ma wani gari Karon garin ka ne zan biya kaza kaza zai biya wani siyasan da yake dipite ne kunse ne amma hudda shi to kaga mutane ko sun saba ana biya musu a banza kenan mutane sun mance ma a ce da karon ma kuma banci wannan mutane suna kamar yan gudun hijira nan da suka zo an taimako da ake ba a ba sai yan gudun da ake ai lokacin da babu yan gudun na akwai karo ko biya karo dole ne doka ne ya gai bancin wanga karo shekara hudu ne ake binka shekara hudu karka ce bara shekara wace a bai wuce ba dole sai ka biya karon nan tukunan a kama na gaba Dr. ma yanzu komin akwai mai amsa kuɗi. In hakimi ne in ado ne da ya amsa mu karon shi Dr. ma sai ka kawo mere. An baka bulletin kinka rasuwar zo ya baka rishinka. Komin kin da mutane ba su biya karo ko proje bai musu aiki. 'yan wasan Senegal na Cote d'Ivoire sun da masu rike da kambu lelion na Teranga na Senegal a lokacin da ake buga daga kai sai mai tsaron raga a ranar jiya Litinin 29 ga watan Janairu wannan kuma cikin gasar wasan mataki na takwas cewa da weekend final a gasar cin kofin Afirka na Cote d'Ivoire shekara ta 2024 wasan jiya da ya hada Cape Verde da muritani wato Cape Verde ta wuce kwata final wasan weekend final na mataki na takwas a yau za a karawa tsakanin egil na mali da kuma etalon na burkina faso yadda kuma za a karawa tsakanin maroko da afirka ta kudu. yanzu sai mu na musamman cibiyar ma'aikatar taisawa da ke kula da ayyukan hannu da ke yankin maradi tun a shekara ta da 2014 malamai na horar da 'yan mata da matan aure har ma da maza a bayan shekaru tara ma'aikatar cfm taisawa ta horar da mutane dubu hudu mana amadu ya je taisa kuma ya haɗa mana wannan rahoto A lokacin da muka shigo ginin cibiyar koyon ayyukan hannu da ke tesawa mun ci karo da wata matashiya da ke koyon ɗinki. Saratu Jafaru Idi na cikin shekara ta biyu a bangaren koyon ɗinki gyaran jiki da kuma dafuwa. Muna koyon sana'a ta hannu, ɗinki na tela, na saƙa, tricotage da sauransu darori da harka abin ciki zin, harka shahe-shahe mai kishi duk da turaruka haka na ana koya mana su masha Allah. bada horon ayyukan hannu ya kwashe fiye da rabin lokuta na masu koyo cibiyar cfm ta tesawa na shawarta a wasu fannoni jadawalin karatun na kunshe musamman ma da aikin wuta zaɓin naja'atu abdullahi aiki ne na gani wanda mata ba su iya ɗoka shine ni na ɗoka da in nuna musu mata ma suna iya yi in na iya ina so ni ma an koya ma wasu su ma su samu su iya ko ma karatun shekara ta 2023-2024 a cibiyar CFM da ke Tesawa na kunshe da ɗalibai 534 daga cikin su mata da 'yan mata 245 kashi 46 cikin 100. Mati ba Abdu mai ba da horo a shekara ta farko bangaren yanka da ɗinki. To matsalar dai da dai za a samu dai ita ce matsala ta wajen uwaye. Uwaye ya kamata in sun kaɗiyan su lakwal su rinka bibiyo su su biyo su su gani yaran ya taho kwal ko ko daga gida sai ka fito har uwa he su shaida a su ɗin suna zuwa la. to ta aka tabbata yaro ya zo kwal. wasu suna laɓewa can bisa hanya ba su iso la kwal ba kenan mu ba mu gansu mu shi dai ne wannan dai matsalar mu horon da ake samu na tattare da alfanu rafiya mustapha da ta samu tukuici na cfm bayan ta kammala karatu tana cike da farin ciki a game da aikin da ta runguma na yi baka har su biyu to sani ba dai na zo na ɗauki harkar cosmetic ina yin turare na ruwa tarare na huta sabili na wanka da na wanki sabon likid man shahawa victago da yanayinsu yanzu dai gaskiya cikin harkar cosmetic ba abin da ban iya ba muna kan yan shaguna suna saye a yanzu dai ban da shago tun da ban yi karhin da za buɗe shago ba gaskiya a karshen karatu cibiyar na ba da diploma tare da taimakon abokan hulɗa cfm sawa tana ba da kayan aiki da wani tallafi na musamman kowace shekara abin da ke su damar fara ayyukansu na samun kuɗin shiga. To duka duka da haka muka zo ƙarshen labarin namu na sashen Hausa daga nan studio Kalangu yanzu lokaci yayi da zan haɗa ku da Aminata Abdu wadda za ta gabatar muku da labaru da harshen zabarmaci kayan sannan a ci gaba da sauraron studio Kalangu. Kuna iya sake sauraron labaru da rahotannin musamman ta hanyar kiran lambar 325 layin Airtel kyauta har so biyar. Za a cire muku dala uku idan kuka wuce haka. Sauran shirye-shirye a kan manhajar Studio Kalangu da kuke iya saukewa ta Play Store.